kyawawan ayyukanmu kuma ya tashe mu ranar tashin kiyama a cikin bayan shi wanda suke saurara da tsarin ba tare da fata lokaci ba kamar da muka saba kullum muna fara da tambayoyi kuma za a yi mana abubuwa kamar da muke faɗa saboda kurewar lokaci da muke samu za mu dinga karanta tambayoyi zuwa uku sannan

وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أبدا يسأل في أبدا آه، كيوا سيارة وأن أكي ينسو كمر أتكين سفر قباكا آه، دسكي أنا دي شيخ ابن صالح العثيمين ينادى للتافي مجموع السميع من فتاوى ابن صالح a cikin littafin yana bayanin cewa wannan babu komai a iya sayawa yara saboda wasa kuma bai da hukuncin duk wannan kuma kanan saboda kanana ake yin su kuma yara ne ke wasa da shi amma ni iya fahimta ta a tawar ɗan ma za ka iya guje masa a gidan kaya saboda abin da ake magana cewa duk wani abin da yake mujassan ne yana da jiki sufar ɗan adam to mala'ika ba zai shigo ɗaki ba idan mala'ika bai shigo ɗaki ba haka shi ɗan zai ne kai ta zama da shi ɗan ba ka sani ba ah, tambaya ta biyu ma da wannan tana tambaya kamar mace da ke tambaya akan ah, sallar da hanzari ko kuma sallar ah, tarawih فشكر ما في جدو وخلا في الإبداع وهاي ولا تيازي ko ba za ta iya bi ba to idan an dauke wutan ba ba za ta iya bi ba wato sharaɗi ne a wajen malamai cewar kafin ka iya bin jama'a to dole sai sabu ya haɗu su nan za ku gane kurakuran da mutanen ba suke yi da yawa ana sallah a cikin masallaci za ka ga ko sallar juma'a za ka ga wani shi kadai a can wannan bai yi ba dole sai ya haɗe da sabo idan mata ne ya zato suna bayan masallaci amma mace a cikin gidanta ya fi mata alkhairi sai ita kaɗai wallahu a'lam da tana da yan da tsakanin da su ba da mutuwa akwai cutarwa tsakanin da su wata cikin kusa cutar da ita ne ta ce to yaya hukuncin idan ta kaurace musu gaba ɗaya dan ta kaurace musu sun yi daidai a laifi abin da yake mata dacewa a musulunci shine ya yafe musu ya cika gaba da sada zumunci yana kyautata musu irin wannan tambayar da wannan bawan Allah ya yi. ai hadisi ya inganta wani ya yi wa irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ina da ƴan uwa ina sada su suna yanke ni ina kyautata musu suna cutar da ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lamarin kamar yadda ka faɗa ne fa ka annama tusifuhumul malla wato tamkar kana kana ciyar da su turbaya mai zafi wannan kinaya ce kawai na fi kira da kana kwasan na su kuma suna da suna ɗiban laifi ta saboda ko sun taɓa cewa mutum baya amsawa ai ba ce ka daina ba ko an ce ka ci gaba da masa sallama mala'iku za su amsa maka shi ya ci gaba da yin hasara to wannan shi ne ba gaba a musulunci ba yanke zubunci ko an yanke za ka sada na saura nawa saura kwaya nawa wuce wuce kuma irin tasbihi ake yi in ana yin sujjada kuma in an yi za a yi sallama ne sujudu shukr sujjadar godiya bayani akai ne, sujjada ce wacce ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'antawa bayan sa don nuna godiya gare shi akan wani farin cikin da ya same su ko kuma Allah ya kubutar da su daga wani bala'i ko wata nasara da suka samu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fara yi ya shar'anta mana akwai hadisin Abu Bakra a cikin sunan da yake cewa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da ya gamu da wani abu na farin ciki kharra sajidan shakira lillahi ta'ala yakan ruga take zuwa sujada yana mai nuna godiyarsa ga ubangiji Allah subhanahu wataala saboda haka malamai suka ce ita wannan sujjadar ba a mata alola amma kana da alolan ka babu laifi amma ba za ka je kai alola ta kadar don kai sujjadatu shukur ba sannan na biyu ba a mata kabbara ba za ka ce Allahu akbar yadda za ka ce sallama kawai za ka ji sujjada ne ka dago kawai abu na uku abinda za ka sujjada ɗaya za ka ba za a yi sujjada biyu ba ba za ka je ka zauna ka sake dawa ka zauna yadda ake sallah ba a'a za ka yi sujjada ɗaya ne kawai sai ka ɗago kanka abu na hudu ko na biyar abinda ake karantawa a sujjada babu wani hadisi ko wata addu'a ta musamman da aka samu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma malamai sun ce za ka karanta abinda kake karantawa cikin sallah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sannan kana da damar ka gode wa Allah ahmadullah ta'ala ala hadhihi ni'ma wa as'aluhu al-mazid da iru annan zaka iya karawa a cikin sujjada sannan ka dago ba sallama shida abu da shida ba za ka ce assalamu alaikum ba ba sallama ɗaya ba ba biyu ba ba ma sallama kwata-kwata san gane ko wallahu a'lam na? eh ba na da shi ai abuna ba ai shi da muka yi bayani eh, idan tsarki ba da ba da daidai ba eh ba da daidai sai ya yi masa wanka ba ko da irin yanayi ya same ka kawai za ka yi gina Hmm. Allahu akbar mai tsayo a can ko ubangiji Allah ya lafiya ubangiji Allah ya lafiya ya ka fara ne gare da amin amin hasbun Allah Allah Allah fara da za wani bayan bawan Allah shi ma da ya fara da shi ma da aka kama shi a kusa da shi ba tare da shi ta kayan aikin shi ba. Wallahi an yi an yi an yi zama kusan uku a kotu da kare ma da zai ma da ba da shi ba. a koma tafiya ashirin da bakwai ga wannan wata. Shi da ke roƙon mutane su tashi a cikin addu'a. Allah ya sa a ba da zai shi ko a wani da shi wani da zai shi. amin Mana lafiya a lokacin da aka ba su lafiya wanda kuma suka rasu Allah ya ji kansu da rahama masu bukatu na alkhairi Allah ya fi musanin su Allah ya biya musu bukatun su baki daya wannan bawa Allah ne ke fama da wannan matsala ubangiji Allah ya masa mafita bismillah tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نعم، إيه؟ فآمنوا بالله ورسوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الله بما تعملون قدير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقاكم ومن يؤمن يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya kama wannan yammaci na sha uku daga watan ramadan bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina da shekara 1444 allah madaukar sarki ya nufe mu haɗuwa a wannan masallaci mai tarif albarka masallacin sheikh hassan sa'id rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba Allah madawacin sarki muke roƙo ya ɗora mu daidai a karatu da muka gabatar jiya mun karanta aya ɗaya inda Allah madawacin sarki yake za'ama alladhina kafaru Allah yi yub'athu wa'anda suka kafirta suka butulce sun riya cewar ba za a tada su gobe kiyama ba Allah ya ce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kul bala ka ce da su ba haka bane wa rabbi ka rantsi da mahalicinka da tub'atunna lalle za a tada ku thumma la tunabba'unna bima amiltum sannan za a da labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir duk wannan mai sauki ne a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa aminu billahi wa rasulihi wan ladi an zalla idan ku al'amarin haka ne ka san cewa tabbas za a tada kai gobe kiyama za maka hisabi immal janna wa immal nar babu abin da ya saura gare ka sai kai imani da Allah fa aminu billah Ai imani da Allah madaukakin sarki uluhiyyan wa rububiyyan wa asma'an wa sifati Ai imani da rububiyyarsa cewar shi halitta kuma shi kadai yake da tasarrufi cikin halittarsa a yi imani da uluhiyarsa shi kadai ya cancanci bauta a yi imani da sunayensa da siffofinsa kyawawa da maɗaukaka wa rasulihi hakan nan a yi imani da manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yarda cewa shi ne ƙarshen annabawa Allah ya aiko shi domin cire mutane daga duhun jahilci zuwa hasken musulunci lazimin wannan shine dole ka bi sunnan sa saboda kafa babu abin da zaka kyamata a cikin abin da yazo da shi wan nuri ladhi anzalna hakan nan ai imani da hasken da muka saukar wani haske ne Allah ya saukar alqur'ani mai girma wannan sunansa a ilimin balaga al-isti'aratu tasrihiyya tun isti'aratun tasrihiyya an ari lafazin aro shine isti'ara an yi aron lafazin haske kawai sai aka baiwa alkur'ani mai girma aka bayyana shi ɓarau-ɓarau sarahata kuma yawanci allah madaukin sarki yakan yi bayani cewa ya saukar da haske ya saukar da haske cikin alkur'ani mai girma ana nufin alkur'ani wani lokacin kuma karina ce za ta bayyana maka cewa ba shi ake nufi za Allah ake nufi da haske kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'akum min Allah nurun aka ce wa kitabun mubin to da an ce wa kitabun mubin nuru din ya zama mai. ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma shi haske ne ya zo na da haske Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha nurun anan menene alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma to saboda haka alqur'ani haske ne mai cire mutane daga duhun jahilci zuwa hasken musulunci wan nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar wallahu bima ta'maluna khabir yace Allah madaukakin sarki mai ba da labarin abin da kuke aikatawa ne gobe kiyama la takhfa alaihi khafiya yau mai suma'uku يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ya ce yau mai jima'akun liyaunin jam'i ranar da shi Allah madaukin sarki zai tara ku domin ranar taro kenan akwai tarawa akwai ranar taro tarawar ita ce alhashir wanda duk faɗin duniya ba daya idan aka busa ƙaho busa na farko kowa da kowa ya mutu hatta shi mai busa ƙahun ya mutu mala'ikan mutuwa ya mutu Allah maɗaukin sarki zai ce a sake busa ƙaho na biyu za a da israfil a bashi rai ya sake busawa na biyu in ya busa fa'izahun ƙiyamun yamuru nan ne da wa'anda suka mace a dauran ƙasa da wa'anda suke cikin ƙasa tun zamanin annabi adam a.s. har zuwa gobe kiyama kowa da kowa zai fito ina da za a yi hisabi ardul mahshar can kasar sham a can kowa da kowa zai tafi a kafarsa daga shandan mangu wallahi ka dafa kiya ka fitar kuma baka yi saka ki ba batun ba zan je ba bai taso ba ba polis na na Najeriya ba ne yawa Allah subhanahu ta'ala akwai wuta daga qa'ru adidin wanda zai fito yana koran mutane zuwa ga arkul mahshar wannan shine tattarawa yajma'u kulli yawmil jam'i idan an je an taro a can kuma sai a gira ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya zo hisabi idan mun taro fa za a yi sahu ɗaya ne fa za a yi layi ɗaya ne sau ɗaya ba biyu ba ba uku ba duk duniya sahu ɗaya kawai za a tsare kowa zai tashi kuma ko kamfe babu ko kaciya babu kuma ba magana ba hayaniya ba wanda zai magana يوم يقوم الروح والملائكة صدفا لا يتكلمون إلا من أجل له الرحمن وقال صواب با مغنى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع ba hayaniya. shiru kawai za ka ci za mu jira ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya zo hisabi jiran da za a yi ba wai jiran kwana ɗaya kwana biyu bane rana ɗaya a gobe kiyama yana daidai da shekara dubu hamsin da nan duniya fa inna yawman 'inda rabbika ka alfi mimma ta'udun alfu sana shekara dubu a shekara dubu ɗaya kenan ko shekara dubu ɗaya ana gira za a yi za a yi shekarun da yawa sannan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko daga sama tare da mala'ikunsa waje a rabbuka wal malaku saffan saffa su ma a tsare sahu sahu mala'iku za su za su su yi tare a lahira sannan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya zo yawa bayi hisabi ɗaiɗai kuma ba tun daga zamanin annabi adam alaihi salam hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai ce yana cewa ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman فينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر إلى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين أيديه فلا يرى إلا ما قدم kowanne daga cikin sai ya tsaya a gaban Allah daga shi sai shi ba kowa kuma babu mai da ranar sai kaji larabci ko ba kaji sai kaji Allah zai tambaye ka zai maka hisabi mutum ya dubi bangaren damansa bai gani sai abin da ya gabatar bangaren hagunsa bai gani sai ayyukansa a gabansa kuma wuta baina yadayhi la yara illa an a gaban shi kuma zai ga wuta nan da manzala sallallahu alaihi wasallam yace wattaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron fadawa cikin wuta ko da da sadakan kwayan dabino ne ko rabin dabino to ne za a zo a yi hisabi Rana ce yawmul jam'i ranar haduwa kuma an sa mata sunan ranar haduwa domin ana haduwa duk duniya sun taru taron da ba taɓa yi ba a duniya ba taɓa yi wannan taron ba shi sa Allah ce zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mash rana ce da za a tara musa mutane kaka Allah yake qul innal awwalina wal akhirina majmu'una ila miqati yawmin ma'lum tun daga halittar farko har zuwa halittar karshe duka su za a tara su domin hisabi a gaban Allah subhanahu wataala yau mai shi ma'akum yawmil jami ranar da zai tara ku domin taron lahira yau yawmut taghabun ranar ita ce ranar hasara hasara gawa hasara da kafirai hasarar ne za su yi za su yi hasarar kujerarsu cikin aljanna ainihin mai bayani a nan me ake nufi da taghabun a taghabun ne musanya kowanne daga cikinmu yana da kujeru guda biyu yana da kujera cikin aljanna yana da kujera cikin wuta idan Allah ya sa ka tsallake hisabi yawmul jami'i to daga nan shikenan sai ka tafi aljanna ka zauna kan kujerarka ta aljanna kujerarka ta wuta kuma ba wani arne ne zai dauka to yawmul tagawun rana ce ta hasara ga kafirai rana ce ta musanyan kujeru rana ce ta musanyan alkhairi da shari'a Allah ya ce wa mai yu'min billah duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata na kwarai yukaffir yi sayyi'atihi Allah zai kankare masa kurakuransa banda kaba'irai kama'irai sai an tuba wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukakin sarki zai shigar da shi da shigar da shi cikin aljanna ko aljannoni wanda koramu suke gudana a ƙarƙashinsu. su khalidina fiha za su dawwama a cikinta wannan shine bambancin jin daɗin gobe kiyama da danan duniya an ce maka khalidina fiha ko in ka shiga aljanna ba fitowa ba fitowa kuma babu ranar ƙarshe ba mutuwa saboda ita mutuwar da kanta an zo da ita an kwantar da ita tsakanin aljanna da wuta an yanka ta sai a ce ya ku ahal aljanna ku ci gaba da rayuwa ba mutuwa ya ku yan wuta ku ci gaba da rayuwa cikin wuta ba mutuwa amma rayuwar duniya jama'a komai abin da ka tara komai yawan kuɗanka komai jin daɗinka a duk lokacin da ka tuna cewa zan mutu in bar wannan abin shikenan daɗin sai ka ga ya koma bakin ciki shi yasa musulmi mai wayo ba zai taba fifita wannan daɗi mai yankewa akan mai wanzuwa ba gobe kiyama ba ƙarshe ba ƙarshe in ka shiga ba tsufa an gane ko shekaru talatin talatin ne kawai za ka yi shekara miliyan cikin aljanna kana ɗan shekara talatin yarinyarka ba zan ce matarka ba yarinyarka cikin aljanna za ka yi shekara miliyoyin shekaru da ita tana nan shekara talatin waka wa'i ba a tara ba ba tsufa ba tsufa kuma ba kazanta ba za ka yi rashin lafiya ba a ku bar mutum aljanna na sayon Allah ya kai wani lokaci ke khalidi na fiha abada za a dawwama a ciki har abada ذلك الفوز العظيم الله يتي wannan shine rabo والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله والذين كفروا وأن سكا كافرتا وكذبوا بآياتنا فككرية آيو يمو أولئك أصحاب النار خالدين فيها وأن تنسوني أموتا ذاس دوما أجكلتا هذا يد أن الجنة ذاس دوما أجكلتا كاثر موتا ذاس دوما وأن الخالدين فيها وأن الخالدين فيها وأن ذلك الفوز العظيم وأن وفتس المصير kaji Allah da bayani ko wancan zarikal fawzul azim wannan wa bi'sal masir sir da wannan makoma wannan makoma samu nana aqidar ahlus sunna wal jama'a nan ita ce mu'minai tsantsa direct za su ga aljanna kafirai tsantsa direct za su ga wuta kowanne cikin su zai dawo ba cikin har abada ba zai fito ba saura mumini mai sabo musulmi ne akwai karya musulmi ne akwai cin nama musulmi ne akwai cin riba ɗan pos ne mai cin riba musulmi ne yana cutar da mutane ta duk wani musulmi mai irin wannan ɗabi'ar musulmi ne amma baya tsoron taɓa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala zai fara shiga wuta amma shi idan ya shiga wuta zai fito babu musulmi ɗaya da zai saura a cikin wuta hadisi abu zar al-ghifari radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya an-nar man kana fi qalbihi mithqal dharratin min al iman da mutumin da yake akwai kwayan zarra na imani ko man kankanta imani cikin zuciyarsa matukar bai yi da ba bai bar addini ba zai fita daga wuta abu zar al-ghifari yace wa in zana wa in ko da mazinaci ne barawo ne mai sata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in zana wa in ko da yayi sata ko da yayi zina Abu Zar al-Ghifari yana ta wannan sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana maida masa the same answer daga ƙarshe ce masa raghima an fi abika ko Abu Zar ya so ko ya yi zai fita daga cikin wuta ya shiga aljanna ya Allah mu ba ma fatan mu shiga ne suka tsaya Allah muna muna fatan mu shiga aljannar ka direct Allah ka sa mu shiga ba hisabi ka san ana shiga ba hisabi ko ko lissafi babu za a baka ticket na VIP very important personality kana zuwa kawai direct zaka shiga aljanna Allah ya sanya mu cikin wa'annan kun san akwai hadisi cikin sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai mutum dubu saba'in gobe kiyama da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko azaba dubu saba'in ba aka ce yanzu ko a jasa aka ce a nemi dubu saba'in ai ballantana a ce maka duk duniya baki ɗaya da kuma wai ba zamani ɗaya ba ba sai zamanin farko har yanzu ba tun zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama har yanzu har gobe kiyama sai dai wani sarki da aka kara samu da sahabbai suka ji wannan sai suka ga abin yayi kadan sai suka roki kai sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum daya a cikin mutum dubu saba'in din zai iya jan mutum dubu saba'in kuma kaga dubu saba'in sau dubu saba'in kenan Allah ya sa muna cikin su ba wahala ba komai straight forward zaka shiga aljanna Allah ya sa muna ciki Allah ya ce wa bi'sal masir tir ga wannan makoma na'am ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد في قلبه والله بكل شيء عليم الله مدى تسرق يجي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن babu wata musiba da take faruwa a doron ƙasa a wani face sai da izinin Allah sai da yardarsa. Jama'ar muna ji wannan? Wannan yana da muhimmanci. mu musulmi mun sha bamban mu musulmi mun san cewa muna gidan jaraba kuma ba wani musulmi kwaya ɗaya wanda zai tsira daga jaraba ko akwai babu fa idan akwai da annabawan Allah sun tsira daga jarrabawa wani annabin kashe shi aka wani annabin kamar annabi ayyub shi ne wanda Allah ya haɗa shi da rashin lafiya ko mm. sai da ya zaci zai mutu a wani rashin lafiya babu wani bawan Allah na kirki wanda zai rabu da jarrabawa a wannan gida idan musulmi ka kwana da sanin wannan duk abin da ya sami ka ba za ka tada ka a afa a hasiban nasu an yutrafu karanta mana wannan A hasiban nasu an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ya ce a hasiban nasu an yi turaku shin mutane suna tunanin za a basu ne Allah ya su kawai sai ya basu haka wa ya kulu amanna su ce kawai mun yi imani shi kenan ka yi ta ganin alkhairi kawai ba rashin lafiya ba damuwa wahum la yuftarun ba za a jarance su ba ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله مدى بسركي يسي ولقد فتنا الذين من قبلهم حقيقة من جربي من جربي وأنس كقباتيوس من كتب من فرجر باور الله يتفل يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين lallai lallai Allah madaukin sarki zai tantance waɗanda suka yi gaskiya gurin imaninsu da waɗanda kuma suka yi karya saboda haka jarrabawa is very normal musulmi mu ɗauki jarrabawa normal ba matsala abin da sa muke faɗin wannan jarrabawa akwai abubuwa da yawa ciki wata jarrabawar idan kai haƙuri ba kai furuci da maganar da za ta ɓata Allah rai ba ka ci jarrabawar ko ka samu ƙarin daraja cikin aljanna kai baka sani ba ko Allah madaukin sarki ya baka lada mai yawa ko Allah madaukin sarki ya tunkuɗe maka wani bala'i wanda baka sani ba to saboda haka ba ma fatan Allah ya jarabce mu muna ma addu'a ya Allah kar ka jarabce mu da abin da ya fi ƙarfin imanin amma ya Allah idan ka jarabce mu ka taimaka mana wajen cin jarrabawa don Allah ya jarabce ka kuma sai ya sauƙaƙa maka yadda za ka ci jarabawa Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musiba da za ta soka a daular duniya ta samu ɗaya daga cikinku ku face sai da izinin Allah kenan Allah shi ya kaddara wannan musiba kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul hadid ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha babu wata musiba da take faruwa a doron ƙasa ko a kawunan ku face yana cikin littafi a gurin Allah da gabanin a aiwatar da wannan fitinar ko wannan jarabawa ta saboda haka mu musulmi a kidar mu ita ce idan alkhairi ya same ka daga Allah idan sharri ya same ka daga Allah wasu ba sa so su ji wannan idan alkhairi ya same ka daga Allah idan sharri ya same ka daga wa Allah kuma kun san wani abu shi Allah madaukakin sarki da yake shi Allah ne bayan tsoro bayan tsoro gaskiya yake ga da kuma baya kunyar gaskiya wallahu la yastahi min al-haq yanzu idan kai ne kana mai gida kana da ɗan kana da yaro a shagonka ba za ka yi a ce mishi duk abin da ya same ka na sharri ne na jawo maka ba za ka iya wannan to Allah da ya harice mu yana ga mana mu kwana da sani cewa yana ba mu alkhairi da yawa amma idan sharri ya zo mu mu to shi Allah shi ya kaddara mana akwai gaskiya da kafi wannan kuma sai ya gaya maka shi sharri jama'a mu ne a gurin mu sharri ba shi a gurin Allah sharri da yake sharri a gurin mu ba sharri yake a gurin Allah ba saboda mu mu aika jire ne yanzu jama'a idan Allah ya dora wa wani rashin lafiya a gurin sa alkhairi ne ko shari, sharri ne ko to idan Allah subhanahu wataala ya kankare masa dukkan zunubansa da wannan rashin lafiyar alkhairi ne a gurin shi ko ba alkhairi ba kenan kai kana zaton cewa sharri ne kuma alkhairi ne a gurin Allah wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa huwa khairun lakum azuri ke bada wani misali lokacin da nake na tafi kos kun gane kos da kai Allah ya kare mu da ku baki daya kullum wato jifa jifa akan kai mu daga ainihin prison din zuwa kotu kuma tsakanin kotu da firin ɗin ratar tana da yawa wani lokaci sai mai awa ɗaya a hanya wani lokaci fiye da awa ɗaya shi shi zama cikin motar black maria wanda za ka gashi kamar akwace haka ba ka ganin kowa sai inda aka ɗan bar huji a sama sama haka za ka yi ɗan leka ka ga ya wuce shi ɗin ma birni za ka ga mutane ba wai sosai ba to ran da tafiya sai wani kirsimeti nawa wanda muke tare da shi a mota wani bawan Allah ne wanda wallahi bai ci ba bai sha ba ya san komai ba da ya gaji da zama kawai sai ya miƙe yana leka ta windo sai aka yi kaci iska kawai sai ya ga wani sai iska mashaya sai ya dawo ya zo na kawai sai na gaina da iska kai haka ya ce malam ne ya faru sai ce malam ya ce na ga 'yan iska a waje suna walawa ga 'yan iska a waje suna walawa abinsu ba wanda aka kaba mana ina muna zaune a don kai ba musu sun hawa ba ba mu sauka ba ba mu yi laifi ba kuma muna wannan wahalar cikin wajen shekara uku mana wannan Allah namu Allah kuwa da ke mutum ba a ne da shi ba ce to wannan ya Allah yake al'amuran sa ne shi kawai gane ba to shi ne nake ce masa kai haƙuri ai kai Allah yana son ka ne shi yasa ke cikin wannan wahala na ce ai kai Allah yana son ka ne wancan iska ai sun riga sun tafi kai Allah yana son ka shi sai ya zabe ka kake wannan wahala kace mutum yana wahala kace Allah yana son shi wato jama'a mu ne zalim da yadda muke auna abu daban yadda yadda yadda Allah yake auna daban yake abin da yasa da kawo wannan kisa shi wannan mutumin wani attajiri ne babba mai kuɗi sosai duk kwanci sai da an san shi to sai ki gaya min cewa da yake bai wajen shekara uku tare da shi kullum kan zauna muna hira ina dan da yake na cikin duniya kai shekara 65 da lokaci zuwa saba'in to dan kan zo zauna kusa da shi ina dan kwantar masa da hankali bai sani ba ba sai shi ba ba mu taba ganin juna mu amma wallahi tallahi haka aka haɗa mu a shi ni daga nan da shi daga can kogi aka liƙa mu da juna aka kuma rubuta cewa a gidan shi muke taruwa lafiya bai taɓa sani da shi gidan shi muke taro yadda za mu tayar da kogi state kuma an rubuta sau nawa muka yi taron kuma kayan aikin da za mu tayar da kogi state shi duka ana kawo su kotu idan suka za musu ba musu to shi wannan dattijo musulmi ne alaji ne amma fi sabi da lahi baya sama da bakin su yake giya ba cewar shi fa a waje sallar shi daga juma'a zuwa juma'a ni wannan juma'a sai juma'a mai zuwa yana jiya min gaba daɗi yadda yake a waje ya ce ba ya kan ɗiba yadda yake so sannan ya ce ga mata 'yan mata wallahi idan za a jera 'yan matan da shi ya yi lalata da su za su yi kilomita biyu wallahi al'azim shi yake a mawai ya ce in za su yi layi zai kai kilomita biyu mahallu shahid hada yana ganin halin da yake ciki sharri ne ko ga shi ya rabu da Allah a waje bai sani amma halin da yake ciki ya hada shi da Allah kuma ya sada shi da Allah sai da ya zo president wallahi da wuya kawai a kira sallah idan an kira sallah za ka gaishe da dukkan shi ne na farko a masallaci ba ka noma ba ka komai kana zaman banza ne kawai eh, sai dai kawai za ka amfani da lokacin ka kai rubuce rubuce ko kai wani abu ko kai karatu ya saba da sallah da kyau a yanzu da yana waje bai iya bana sallah ya zike nake ran ta so yanzu ka ce matar da kai kaza da su za su za su kira ne gashi yanzu kai shekara uku a nan ba matar ka ba matar ka a nan ba ne banzan ba a nan ka iya hakuri da su shekara uku yanzu ka fito waje kana da mata hudu ba su je ka ba ya ce wallahi zai ji shi ba zai ƙara yi ba na ce to kaga zaman ka a nan gurin alkhairi da kai baka sani alkhairi da kai baka sani ne kuma da kuke ganin an yi sharri ko to ni alkhairar da na kirga malam ba sa kirkuwa ba sa kirkuwa amma babba guda ɗaya a ciki shi ne lokacin da ake ciki wannan hayaniya na boko haram ni kai na ni target a nan jos don ina ganin kusan ne na farko wanda na hau mimbari ne kace kace kuma Sheikh Hassan Sa'id rahimahullahu ta'ala Allah ya gafarta masa Allah ya zuba masa kurakuransa wallahi tallahi da shi muka dinga gugurmaya a lokacin har shi Muhammad Yusuf sai da muka kawo shi nan albayan na zaunar da shi na tara mishi malamai su mishi da siya. Shek Hassan Sa'id rahimahullah duk inda aka ce sun je sun wa'azi a garin nan har sun ɗebi samari sai mun je gudun mun warware wannan wa'azi ina tuna har ukur sai da muka je har ukur saboda haka su wa'ancan mutanen ba su bar rubujin nan ba Shek Hassan Sa'id suka turo masa da text message cewa za mu zo mu za sabon gidanka nan da kake ginawa za mu fasa cikinka za mu yi kaza kaza mu yi kaza kaza suna tura masa zai tura ni ma a wannan lokaci sukan turo min da nawa cewar za mu zo mu rusa ka a gidanka kuma wallahi akwai lokacin da na gansu a gidana ɗan wani ya zo da makamin shi ban sani ba a fita waje in dawo a cikin ramadan na ga mutum a gaban gidana kamar sanda a cikin duhu kuma ba magana in na tunta yana da in na dawo yana da washe gari sai ya mun waya jiya ina gidanka lokaci kaza kuma ina gidanka tare da makami na da ka na na bindike ka to wannan lokacin da nake target suna neman yadda za su kashe ni kuma Allah madaukakin sarki sai ya dauke ni cak sai kai ni can ya koyi a can da bai ɓoye ni ba da wannan tafsirin babu shi alkhairi ne ko ba alkhairi ba ta da haka ma asaba ne musibatin illa izinin idnillah babu wata musibar da za ta sami dan adam face sai da izinin Allah kuma abin da ake nufi da izinin Allah a nan jama'a matakai ne fadiwa matakai ne da yawa akwai matakai guda hudu da ake kiran su maratibul qadar na farko Allah ya kai ilimin Allah ما يكون من نجوى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان duk abin da zai faru a doron ƙasa Allah yana da ilimin sa kafin faruwarsa mataki na biyu shine alkitaba duk abin da zai faru a doron ƙasa Allah ya rubuta wannan abin zan dawo kan alkitaban nan daga baya mataki na uku shine almashi'a duk abin da zai faru a wannan doron ƙasa sai Allah ya so babu abin da Allah bai so ba kuma yana faruwa babu babu abin da ya fi karfinsa mataki na hudu <clears throat> shine alkhalqu wa tasarruf ubangiji Allah madaukakin sarki shi halitta shi yake da cikin halitta sai yake kalama mu koma cikin mataki na biyan nan dan mu sayar da batun imani da kaddara yake babu makawa ne fa Allah rubuta wallahi ya faru alkitaba duk abin da Allah ya sani wanda zai faru daga farkon duniya zuwa karshen duniya a rubuta hadisi cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء Allah madaukakin sarki ya rubuta dukkan abinda zai faru har tashin alkiyama gabanin halittar ma san da kasai da shekara dubu hamsin kafin a halicci san da kasai wannan zaman da muke a yanzu Allah ya rubuta za mu zauna tafsiri a wannan rana ta sha uku ga watan Ramadan gabanin a halittu sammai da ƙarsai da shekara dubu hamsin wani hadisi cikin sunan abi Dawud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwal ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub fa qala madha aktub fa qala uktub maqali uktub maqadir kulli shay'in hatta taqum as saah farkon abin da Allah ya halitta ne alƙalami sai ce da alƙalami yi rubutu alƙalami ya ce me zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai faru tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya kuma alƙalamin ya tashi rubuta tiriyar tiriyar wannan rubutun ne yake da matakai guda biyar wannan rubutun da aka yi matakai ne guda biyar mataki na farko shine rubutun da alkalami yi cikin allahul mahfu alkitabatul Ke kenan babu abin da yake faruwa a duniya ko alkhairi ko shari da bai cikin wannan littafin kuma littafin daga ilimin Allah ne saboda haka babu yadda za a yi abin ya faru Allah da su mataki na biyu kitabatu yawmil mita ranar alƙawari ranar alƙawarin nan Allah maɗaukin sarki ya riƙa zartar da komai a kan mukan mu sa yi baka sani ba amma ya faru ya zo a cikin hadisi cikin sunan inda Allah sunan sa laiki yake cewa ka zara buka min bani adama da zuhurhim dhurriyyatahu wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al inda inna kunna an hada Sai na umar da khattab ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wannan hadisi sai ce a lokacin da Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam ya dauki hannun damansa mai tsarki ya shafa kwakwasarsa su ya kwaso halittu na 'yan aljanna sai ce waɗannan 'yan aljanna ne wanda amali ahli jannati ya'malu ya sake kwasan wa'yansu da hannunsa na dama a gefen hagu ya ce na halicci wayannan mutanen don wuta kuma don aikin kuma aikin wuta za su ba wai Allah madaukin sarki zai sa su ce aikin wuta ba ne a'a ilimin sa ya riga gabata cewa waɗannan ko a su sun zo duniya babu yadda za ka yi da su wani fara'auna zai zama wani hamana zai zama wani ƙaruna zai zama da wannan ilimin kafirai suka zonto kafirai a yau ba wai shi Allah ne tilasta su ba mataki na uku alkitabatu umri rubutu na rayuwa ba daya rayuwa ko da daga ciki yanzu kafin ka fito duniya an riga an tsara rayuwar ka an rubuta muna fata an gane kamar yadda yanzu cikin hadisi Abdullahi na Mas'ud a cikin sahih Bukhari ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد saboda haka kasancewar ka musulmi ne ko ba musulmi ba aikin da za ka shekaru nawa za ka a duniya duk wanda sai an rubuta kafin ka fito rubuta ba ake yi shekara shekara ake rubuta abin nan wannan ya shafi rayuwar mutum baki daya sannan mataki na hudu shine alkitabatul hawliya ko a takbirul haru shi ne budget na shekara-shekara duk wannan abubuwan da aka rubuta a kan kowanne daga cikin mukamman ya fito duniya shekara-shekara sai an fito da budget ɗansa mala'iku ne ranar ne na turkada a irin wannan watan ramadan ɗin Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amri abin da zai faru daga daren lailatul qadri ne wannan shekara zuwa daren lailatul qadr shekara mai zuwa wallahi ta tallahi za a ciro shi a gudu mutum miliyan kaza za su daga cikin su akwai wani akwai wani da sunayen mutum kaza za su yi arziki daga cikin su akwai wani akwai wani mutum kaza za su yi rashin lafiya mutum kaza za su yi kaza ko menene sai a rubuta na shekara shekara bajet din da ake wannan ƙananan bajet na duniya ai daga nan aka gudu shi Allah bajet na duniya yake na duniya ba ta daya sannan sai a takdiru al-yawmi wannan abin da ya tabbata a shekara shekara to kullum wayewan gari kuma sai mala'iku sun tabbatar da shi kullum wayewan gari sai mala'iku sun tabbatar da shi an tambayi manzara sallallahu alaihi wasallam akan wannan aya kullu yawmin huwa fi sha'n sai ce yaghfiru dhanban wa yufarriju karban wa yarfa'u qauman wa yadau akharin Allah madaukin sarki yana gafartawa kullun awawa su mutane Allah madaukin sarki akwai wanda yake yaye musu bala'i kullun wayewar kai Allah madaukin sarki akwai wanda yake daukakawa kullun wayewar kai Allah madaukin sarki akwai wanda kullun su ya kaskantar da su kullun wayewar kai to wannan tadbiri na karshe na biyar an ciro shi ne daga at-taqdirul hawli at-taqdirul hawli an ciro shi daga at-taqdirul umri التقدير العلمي أن تلوش لقى كتابة يوم الميثاق كتابة يوم الميثاق أن تلوش لك التقدير الأذري شكما التقدير الأذري واللي يتربطونه كله المعفوظ إلى أن الله عليك تلك هنا قوم هذا الله وأن الشين فدق الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى دوني إلى من دفسني باكنا مكو مصعنا wajen Allah subhanahu wataala idan ka san wannan abin da ya same ka babu yadda za a yi ya kuskure ka wa alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak qul la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa mawlana وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت